wato wannan hukunci akan mutumin da ya zo ya sami wani mutum tare da matarsa yana lalata wal iyadu billah Allah ya kare mu ya kiyaye mu ya kiyaye mutuncin ya kiyaye mutuncin iyalan mu ya sami wani mutum tare da iyalinsa wanda an ce yanzu ya zama ruwan dare wato khiyana in kana jin wasu abubuwan sai ka rika jin kamar ba a duniyar da kake rayuwa ba ne kamar labari a kuma abin bakin cikin shine duk masu yin ba su da kama saboda haka abu ne wanda Allah dai ubangiji ya kare mana imaninmu Allah ya kare mana mutuncinmu amma ana cewa ya kazanta kwarai da gaske yanzu a ƙasar mu a matan aure su rika mu'amalar alfasha da, da, da wasu daban wai har wani suna suka kirkira ma kansu ko a ce a ce bestiko nata Allah Ubangiji ya gyara Allah ya gyara a matar aure tana tana fita tana fasikanci wanda mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman laifuffuka wa an zani halilata jarihi halilata jarihi anan ba na nufin sai makoci ba kawai laifin yana yana yana ƙara girma ne shi yasa kuma addinin musulunci ya don masa ukuba mafi girma saboda idan idan ma shari'ar musulunci bai wannan ukuban ba mutum din zai yi a gidansa ko mutum din zai yi a gidansa idan idan aka bar wannan matan irinta tana rayuwa tana yawo a titi Allah ubangiji ya kare mu kuma dai kamar yadda muka sani kullum shari'ar musulunci tana tsananta ukuba akan abu don kar a yi ne ba tana tsananta ukuba akan abu don a yi ta ɗauki hukuncin ba ne a'a don wannan girman ukuban ya mana nuni da girman laifin dama malamai da yawa sun tafi akan yadda ake gane kabira algame Allah subhanahu ta'ala ya tanadar wa wannan kabiran na ukuba a duniya da azaba a lahira to wannan yana cikin abin da za a gane girman laifi to ya isa ka gane girman wannan laifin wajen Allah subhanahu wataala wanda aka ce yanzu wal iyazu billah wal iyazu billah ya zama ruwan dare a cikin al'umma Allah ya kare mu kuma dalilansa yana da muqaddima daga cikin muqaddima ɗinsa cakudan maza da mata cakudan maza da mata ban ce shine kadai dalili ba amma ya zama ba wani abu ba ba mu ɗaukan shi kuma wannan ba da wani mujtama wai ka ce wai a tsakanin ah, ah, ah, 'yan zamani ko masu ilimin zamani ko tsakanin marasu ilimin ko mutanen da ba su ilimin zamani ba duka ba bambanci duka ba bambanci a cikin can ɗin yana faruwa a ƙazance a nan ɗin ma yana faruwa a ƙazance wato irin irin ina nufin kamar abokan aiki wajen aikin gwamnati ko makaranta ko makamancin wannan ya zama kawai ruwan dare kana kallon abokiyar aikinka kamar ƙawarka ta miji kamar abokinka namiji kana mu'amala da ita kamar yadda kake mu'amala da abokinka namiji ita ma shikenan a haka a haka to kuma dama ka san gwargwadon mukaddimat din laifi to haka kuma a bi'an waɗanda ba ba ba shi yasa waɗannan abubuwan mu ba su cikin abubuwan da muka yarda da su ko muna iya kokari mu ga mun ba da mu cikin hana faruwansu